Kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Amina Buhari auna daga Washington DC da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe muku layinmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Amma kasancewar yau ranar mata wato ranar yara mata ta duniya za mu so mu ji irin ra'ayinku akan wannan rana. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar ƙarawa wato plus kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Amina, ya duniyar ta wuni. Barka jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a har haren da ta kai arewa maso gabashin Siriya. sakatare janar na kungiyar nato jan stoltenberg ya bayyana damuwar tsaro da Turkiyya ke da shi a kan mayakan kurdawa na siriya amma ya yi gargadin cewa kai harhare zai iya dawo da hannun agogo baya bayan baya akan nasarar da aka cimma kan kungiyar 'yan ta'adda ta isis stoltenberg ya yi magana a wajen taron manema labarai a istanbul tare da ministan harkokin wajen turkiya mevlut kafusoglu inda kafusoglu ya ce turkiya na tsammanin haɗin kai daga kungiyar neto kan barazanar da take fuskanta Turkiyya ta bayar da rahoton farko kan rasa sojojin da ta yi a cikin kwanaki uku da take kai hari Siriya. ma'aikatar tsaro ta ce wasu sojoji uku sun samu rauni ba tare da bayar da cikakken bayani ba haka kuma an bayar da rahoton mutuwar fararen hula amma akwai wahalar tabbatar da yawan mutane da suka mutu Firayim Ministan ƙasar Habasha Abi Ahmed Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda ƙoƙarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar ƙasarsa eritrea Beatrice Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shi ne ke bayar da wannan kyauta ya ce an zaɓi abin ne saboda jajircewa da ya yi wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasarsa da Eritrea cikin 'yan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da wannan zaben da kwamitin ya yi. kwamitin lambar yabo ta nobel da ke norway ya bayyana cewa a bi cikin kwanaki ɗari da zama Firayim Minista ya ɗage da ɗaɗɗiyar dokar ta ɓaci da aka saka ya kuma yi wa dubban fursunonin siyasa afuwa tare da kawar da duk wani ƙalubale da aka saka kan yaɗa labaru ya kuma baiwa ƙungiyoyin adawa da aka haramta a baya 'yancinsu ya kuma kore shugabannin sojoji da farar hula da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa tare da ƙarawa mata ƙarfin gwiwar adama da su a fagen siyasar Habasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kyakkyawan fata a daidai lokacin da Amurka da China ke shirin komawa kan teburin tattaunawa kan cinikayya a yau Juma'a yayin da ake sa ran cimma wata yarjejeniya da za ta kara kara haraji A wani saƙo da ya aika yau Juma'a ta kafar Twitter na cewa abubuwa masu kyau na faruwa a wajen tattaunawar cinikayya da china na ji alamun nasara ba kamar tattaunawar da aka yi a baya ba zan haɗu da mataimakin Premier a yau an shirya yau juma'a shugaban kasar zai haɗu da mataimakin firimiyan china liu he a ofishinsa na oval Ƙungiyar da aka sani da fafutukar kare muhalli da aka fi sanin shi da Friday for Future yanzu haka ta yadu har zuwa Najeriya, inda wata yarinya 'yar shekaru 16 Faithwins Iwo ke jagoranta. Wannan shiri dai ya faro ne daga wata matashiya 'yar kasar Sweden, Greta Thunberg, wanda yanzu haka miliyoyin yara 'yan makaranta a faɗin duniya ke cikin shirin. waɗanda ke neman a ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar bamar yanayi. Faithins Iwu mai shekara sha shida 'yan rajin kare muhalli wadda ake kwatantawa da Greta Thunberg ɗin Najeriya tana son Najeriya ta bayar da gudunmuwa wajen yaƙi da sauyin yanayi. Domin cimma burinta, ta fara dasa bishiyoyi a yankin makarantarta da kuma unguwarta. wato tana kuma ɗaukar ledoji tana sake sarrafa su wajen samar da ledan rufe gashi a 'yan kwanakin nan ɗaruruwan yara 'yan makaranta a najeriya sun shiga sun shiga borin zuwa makaranta da ɗalibai suka yi a faɗin duniya da aka fi sani da friday for future. Madalla Amina Buhari aure nan da labaran duniya. To yanzu kuma bari mu tsindama cikin taskar rahotannin namu. Kasancewar yau ranar mata yara mata ta duniya kusan kowace ƙasa tana yin wannan biki inda a Najeriya ma a yau yara mata 'yan makaranta ne a Abuja suka yi tattaki na musamman kuma suke fata gwamnati za ta yi wa marasa gatan cikinsu gatar ɗanɗana gishirin ilimi. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani ɗaruruwan 'yan mata sun yi dafifi a dandalin na eagle square a sanyin safiyar yau juma'a 11 ga watan oktoba wanda ya zama rana da majalisar ɗinkin duniya ta ce a tuna da su kuma a ji kokensu amina mustapha makinta tana cikin 'ya'ya mata da suka yi wannan biki a yau inda ta bayyana burinsu mun fito ne saboda mu yi murnan wannan rana na mata muna so yara mata wa'inda ba sa makaranta a fito da su a shigo da su makaranta kyauta daga primary zuwa secondary zuwa har ma dai jami'a a Najeriya. A cikin abubuwan da 'yan mata suka nema shine duk 'ya mace a Najeriya ta samu ilimin sana'o'i domin dogaro da kanta bayan ta kammala karatun. Wani abu da ministar ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta ce gwamnati na ɗaukan mataki. Shugaban kasa yana rokon duk iyaye ni kuma na kara murya da rokon duk iyaye a wannan babban rana a tabbatar 'ya mace ta je makaranta. 'ya mace an daina tilasa 'ya mace ta je aure a shekarun da bata kai ba. Bai kamata 'ya mace mace a tilasta ta a aure bayan bata gama makaranta ba saboda haka muna kuka ne yaran suna cewa suna so a bar ya mace ta gama makaranta primary zuwa senior secondary school kafin a yi maganan aure saboda haka at least ya mace ta kai shekaru kusan a sha takwas ko sha tara kafin a yi maganan aure in so samu a bar ya mace ta gama makaranta bayan shekaru ashirin lokacin jiki ya yi kwari ya yi garbi ta san zafin kanta ta san yancinta ta zama uwa da kuma mace na gari. Akwai matakan da za ku ɗauka ne akan iyayen da har yanzu ba sa yadda 'ya'yansu su yi makaranta musamman 'ya'ya mata? Kwarai akwai matakai daban-daban amma ba ma so mu tilasa muna yanzu muna bi ne da lallaba da roko da babban murya muna roko ne domin duniya ta canza bai kamata iyaye su aje yara a gida ko kuma su je ya mace aikin ta ne ta yi shara ta yi aiki ta yi girki ta zauna cikin gida an wuce wannan idan kwa ka kai ya mace makaranta kana ilimantar da iyali da duniya gaba daya kuma kana son ƙasa ta samu cin gaba to muna son najeriya ta samu cin gaba amma ba za ta samu cin gaba ba in dai ba tabbatar ya mace ta je makaranta ba ilimin ya mace shine cin gaban kasar najeriya shine kuma cin gaban kowane iyali allah ya taba zuciyar iyayen najeriya gaba daya musamman iyayenmu na arewa sun nemi a kai su makaranta kyauta kina ganin za ku iya taimakawa idan musu da wannan bude nasu kwarai gwamnati ta riga ta sarar ta wannan ba ma kai kai yaya makaranta kyauta kadai ba gwamnati ta canza ta a karkashin mulkin president buhari an shirya ana ba da abinci kyauta kuma za a ƙara yi domin yara su sami cikakken lafiya in sun ci abinci lafiyayye domin ba abinci ba za su maji wayarwa ba saboda haka ana neman hanyoyi daban-daban da za a tabbatar ilimi ya zama tilas wa kowane ya mace. Ministar ma'aikatar mata a Najeriya, Dan Paulin Talen kenan da bayanin matakan da gwamnati za ta ɗauka wajen ilmantar da 'ya'ya mata a Najeriya. Quality Development and Peace. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya sa haƙa ya kai ga cimma ruwa. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Har yanzu dai akan wannan bikin ranar yara mata ta duniya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tir da alawadarai da cin zarafi da ake yi wa 'yan mata a makarantu ta fuskar samun gurbin shiga jami'o'i ko kuma cin jarabawa a manyan makarantu da ƙanana. Shugaban ya yi wannan bayani ne a rubutaccen bayani da kakakinsa Malam Garba Shehu ya rattaba hannu a kai. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa. a daidai lokacin da kafashen duniya ke yin bukin ranar 'ya mace ta duniya domin duba makomar ilimi da ci gaban 'yan mata a duniya baki daya shugaba muhammadu buhari ya fito fili ya yi kira da a fito da dokoki masu karfin gaske da za su hukunta duk waɗanda aka samu da laifin musgunawa ko cin zarafin 'ya mace sanarwar da malam garba shehu ya rataba hannu a madadin shugaba muhammadu buhari ya ce abun alfahari ne cewa 'yan jaridu sun bankaɗo wata badakalar da ta shafi ciwo mata zarafi ta amfani amfani da damar da malamai na jami'o'i suke da wurin ko su ba su maki ko kuma su ba su gurbin shiga karatu ya sanya duniya gaba ɗaya an hankalto a kan cewa lokaci ya yi da iyaye za su daina ɓoye abubuwa na cin zarafi da ake wa 'ya'yansu su fito su haɗa ƙarfi da jami'an tsaro domin a yaƙi irin wannan matsala da take zama ruwan dare a manyan makarantu da ma ƙanana game da shafar mata a Najeriya baki ɗaya. Na hira da Malam Garba Shehu ɗin kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin ƙarin haske dangane da wannan sanarwar sanarwa da ya rattaba hannu a madadin shugaba muhammadu buhari inda yake cewa abubuwa ne da sun daɗe suna damun al'umma a ƙasa ba magana ake yi ba waɗanda aka ci su da su da iyalinsu sai su shuru don kunyar a fito a ce ma wannan abu ya faru ya zama ga shi wasu yan jarida sun je sun yi bincike a ƙarƙashin ƙasa suka tono wannan abu jami'ar lagos inda malamai ke bukatar lalata da 'yan makaranta 'yan mata ko a ba su maki na gari ko kuma a ma ba su takardar izinin shiga jami'a shugaban kasa muhammadu buhari yana kira da lalle a kai kwararan matakai dokoki masu karfi don maganin wannan matsala da dama an daɗe ana tare da ita kuma ana kokoye ta wanda ita kuma har ta sun satar mutane din nan su a fudda su kasar waje ko kuma cin zarafi na mata ma ga baki ɗaya domin a kare hakkin su kamar yadda doka ta ce kamar a matsayin shi na shugaban kasa wanda hakkin dokoki da abubuwa da dama karkashin su suke to yanzu dai ai kaga ya bada umarni cewa majalisar ƙasa da ta tono wannan doka da ake so a don kare haƙƙi na mata don kuma ba mataki ko hukunci akan waɗanda suka ci musu zarafi ya ce yana goyon baya kasan wannan doka shekara uku da suka wuce aka gabatar da shi a gaban majalisa amma a lokacin yan majalisa saboda yan hamayya da gwamnati da ke mulki ƙarfi da suke da shi a wancan lokaci suka dakile wannan samun ci gaba akan kafa wannan doka yanzu an sa sake dawo da wannan doka fatan mu shine a yi doka wadda ta amince da tsarin mulki ba bata saba tsarin mulki ba shi kuma shugaban Muhammadu Buhari yana ba da tabbaci cewa idan dai aka yi doka da aka gabatar a gabansa da ta saba tsarin mulki ba na zafafa hukunci akan cin zarafin mata zai rattaba hannunsa a kai don ya zama doka. malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarihin najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja bisa ga goyon baya da shugaban muhammadu buhari ya bada na cewa a fito da dokoki masu karfi da za su kare ya mace daga cin zarafi ko musgunawa ko wulakanta su da ake yi a makarantu ko a wurin mu'amala ta yau da kullum umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya muna ta bautar gangar jikin mu baki To a gaida Umar Faruk Musa. Masu haro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ma za mu buɗe muku layinmu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Amma kuma kasancewar yau ranar yara mata ta duniya, za mu so ku bayyana mana ra'ayoyinku game da wannan rana. Lambar da za ku kira kamar kullum ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga wata waka bisa faifai don shakatawar ku. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamu mun samu kiran mu ta farko daga Kaduna a birnin Zaria. Wake kan layi daga Zaria. a suna na Usman Tanimu mai rediyo da TV Buban Dodo Zaria tarayyar Najeriya. To, muna sauraron ka. To, yau a ra'ayi na shine a bisa kan mazaunanmu ƙasanmu Najeriya. To, abinda nake kira ga 'yan uwa duka. Mm. musamman baje ɗinnan da shugaban kasa ya yi ma abin fatan alheri mm. ba ce ce ku ce ba mm. har kullum idan al'amari ya bi bijiro irin waɗannan abubuwa da 'yan majalisunmu na dokoki da na sanatoci da Allah su haɗa kai cikin gaba musamman halin tsaro da muke faman tangaɗan shi a tarayyar mana Najeriya kuma a ƙarfafa manoma an rufe boda kowa na ta ce ku ce masu suka suna suka wannan alheri ne ana tunani na zai sa 'yan ƙasa su zabura a haɗa hannu da karfe a cikin wannan kasar tamu Najeriya ba wani zai zo gyara mana wannan kasar tamu ne ba wanda zai zo ga gyara maka gidanka kai kana zaune abin da duk aka yi to a fuskanci abin a abin fatan alheri to sai ka ga ta na lafiya musamman har da muka tsinci kanmu a cikin yanzu ga lalura da tattalin arzikin kasa wassalamu alaikum Allah ya sa wannan shawarar na bada ta amfana to mun gode sosai malam Usman Tanimu yanzu kuma bari mu ruga jihar Neja wake kan layi a jihar Neja Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba To mana Ibrahim yau Juma'a ra'ayinka na kanka kuma kasancewar yau ranar yara mata ta duniya za mu so mu ji ra'ayinka game da wannan rana. To masha Allah na farko dai ina tama dan mu Murtala da garin Kaduna bisa ga samun karuwa da ita ta namiji. To Allah raya. Amin amin sannan ai su mata dama musamman ma addinin musulunci irin girma da Allah ya basu da muhimmanci da kuma haƙƙin su da aka ce a basu ɗari bisa ɗari eh. dama can Allah ya riga ya basu. Haka. To sai da yanayin ainihin fahimtar musulunci ne ba mu ba koko mun zubar da yanayin tsarin tarbiyyar musulunci ne. Hmm. To shi ya mana haka shi yasa suke ganin kamar mai da su baya ba dama mata su ne gaba gaba dukkan al'amarin rayuwa. Malam Ibrahim ka mun wayi gari a yau zaka ga ana cin zarafin yara mata ko a tura su aikata ko kuma a makaranta a malami ya ci zarafin ɗalibarsa ko kuma wasu masu hana su zuwa neman karatu ilimi wallahi wannan ya danganta game da ainihin yanayin rashin shari'a ta Allah da annabi ne da hukunci ake na Allah da annabi walla duk wannan ba za a fuskance shi ba. To mun gode sosai Malam Ibrahim yanzu kuma mm. bari mu koma jihar Bauchi wake kan layi daga jihar Bauchi. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to na kafin madaki menene ra'ayinka a yau kuma yau ranar uh, yara mata ne ta duniya menene ra'ayinka game da wannan rana to alhamdulillahi yana da kyau kula da yara ba wai gwamnati kawai wani za su kula da yara mm. yana da kyau masu hannu da shuni da shugabanni da sarakuna da shugabannin al'umma kowa ya kula da yara hmm. kuma yana da kyau iyaye su yi iya kokari su ba da tarbiyya ma yaran su su ko malaman makaranta da ake kai musu wa'annan yaran hmm. su ma su rike amana su ji tsoron Allah su kula da su kada su zalunce su kada su cuce su hmm. na gode mai magana ayuba garba imam tafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode sosai Malam Ayuba yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi daga jihar Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, kuna lafiya? Lafiya kalau wake kan layi. Kuna magana da babawan mai eh, mai awago na To menene ra'ayinka yau sai dai layin naka kamar yana ɗan rawa kaɗan mai yiwuwa baka zauna wuri ɗaya ba kun zaka eh muna jin ka yawa wato ni ina so na dan ba da gudunmuwa akan kan maganar eh, eh, makaranta akan kan ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta eh. taimaka fi sabilin lahi a maganar ya kamata a ce primary school secondary school a najeriya a mm. ɗaukake ma iyaye ya kasance iyaye ba sa hidima akan wannan ya kamata a taimaka musu hmm. to ina ganin cewa in har aka ce muke yara sun wannan ilimi to ina ganin cewa za a samu sauƙin abubuwan da yake faruwa to menene ra'ayinka na kanka baya ga wannan ra'ayi hmm? wannan ra'ayi akan ranar yara mata kenan ok wato ina ina kira ga shi gaban kasa kamar kiran da ya yi a kan 'yan majalisun su yi kokarin su kawo doka yana da kyau hakan hmm. yi kokari su kawo dokan da za a sa hannu ya kasance duk wata yarinya ko wata haka da aka yi mata wani cin zarafi hmm. to a gaskiya fi lillahi yana da kyau a ɗauki mataki a kan shi kan wancan lokaci da wani ɗan majalisa ya walakanta wata mace hmm. tun da aka yi wannan har yanzu mu ba mu je wani labarin ga abin da ya faru ba yana ah, da kyau in aka kawo doka ya faro daga manya ɗin eh, zuwa talaka kar a samu wani masu shafaffe da mai a ce wai wa'inda eh, za a basu da ya kyau ba. Mun gode sosai Malam Babawa yanzu kuma bari mu je jihar Delta wake layi akan daga Delta. Ajiya Abdullah kuna magana da Ibrahim mai sha yawon sakwata wuri. To wani Ibrahim menene ra'ayinka a yau? Na yi wurin ciki da wannan rana ta yara matasa. Mm. Yara mata dai ko? Eh, ina goyon bayan shugaban muhammadu a kan magana da ya yi mm. da kula da ɗalibai haka ba ma ɗalibai ba har ƴaƴa mata gaba ɗaya kowa ne da kowa ɗana kowa ne sosai to ka aka. ya kamata eh. malamai da mu kankan mu iyayen yara eh. mu dinga kula da yaran mu kan irin shigar da suke yi muna jin ka muna ji na muna ji na don haka wannan rana rana ce irin ta mu ta farin yan uwayen ya'ya mata to mun gode sosai godiya muke malam ibrahim kuma da kiran wannan kira daga jihar delta da ibrahim yayi za mu rufe layin mu a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu buɗe muku layin mu Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar saura minti shida ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafan matan ƙasar jamhuriyar Kamaru suna gab samun tikitin halartar gasan da za a gudanar na ƙwallon ƙafan mata a Tokyo. Sannan kuma matasan ƙasar jamhuriyar Kamaru 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai a halin yanzu dai suna ƙasar Brazil domin fara gasar sada zumunci da waɗansu ƙasashe daban-daban a yayin da za su halarci gasan Olympic da za a gudanar a ƙasar ta Brazil. Wannan ne ya sa na tambayi Coach Suleimani ko matasan maza da matan za su su tabuka wani abin ku zo mu gani kuwa eh malam awal garba abin da zan yi cewa maka a wasan eh, da mata suka buga kungiyar matan kwallon eh, kafan kamaru a kasan eh, congo democratic an ci su biyu da daya amma wasan da suka buga na farko a gida a kamaru sun ci biyu da banza abin da ya ba su dama kenan suka haye zuwa na rukunin ƙarshe wanda za su buga da ƙasan eh, africos to bayan wannan wasan ne in allah ya da suka samu suka ci za su samu tiket na tafiya olympic a kasan tokyo a 2020 eh, wannan ne shine eh, muke muke muke addu'a Allah ya ba su sa don su samu su wuce wannan wasan eh, lailai kan suna suna suna kokari a wannan lokacin amma kuma ba a nan aka tsaya ba ka san 'yan wasan kwallon kafa na mata na kasan kamaru akwai wanda suke professional wanda ba su samu sun samu halattan wannan wasan ba amma nake gane wasan da za su buga da africos in allah ya da duk za samu wa'annan 'yan wasan kamar abuji engene da sauransu e, wasa kuma na na matasa na, na maza 'yan matasa 'yan shekara goma sha bakwai da za su buga wasan kofin duniya a kasan brazil e, muna ganin in allah e, ba za mu ce dai za su ci ba amma dai za su nemi su yi ƙoƙari don bayan eh, eh, eh, kamun wannan wasan aka buga da za buga a brazil sun fara tafiya wani wasan eh, eh, sada zumunci a kasan turkiya wanda suka buga eh, tournament a nan amma ba su yi nasarar wasa ko ɗaya ba wasa uku da suka buga duk an ci su wasan amma yanzu ma suna kasan brazil suna dai wasan gwaji na jiran wannan wasan kofin duniya jiya ma sun buga wasa allah ya ba su nasara sun ci uku da ɗaya har muka samu Eh, dan samuelito wanda yake kasan mayoka shi ma ya buga wasan ya ci ya eh, gol guda daya nake gani dai abinda dai ake ciki yanzu sun soma preparation in allah ya da abu zai kyau mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru kafin mu karkara shirin ga Amina da takaitattun labarai. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a har-haren da ta kai arewa maso gabashin Siriya. Sakatare janar na ƙungiyar NATO, jan Stoltenberg, ya bayyana damuwar tsaro da Turkiyya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Siriya, amma ya yi gargaɗin cewa kai har-hare zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Firaministan ƙasar Habasha abi Ahmed Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda ƙoƙarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar ƙasarsa Eritrea. Barrett Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shi ne ke bayar da wannan kyauta ya ce an zaɓi abi ne saboda jajircewa da ya yi wajen kawo ƙarshen rikice-rikice tsakanin tsakanin ƙasarsa da eritrea cikin 'yan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018 To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau kuma sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin. Ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa kuma kuna iya ci gaba da sauraron mu a yaushe akan wayoyinku na salula a dandalin VOA. facebook.com. Za ku iya tafka muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Greg Burns. Ni Aisha Mu'aza nake cewa, ku kwana lafiya.